واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين القائل أيام التشريق أيام أكل أيام أكل وشرب وذكر الله فأيام التشريق عباد الله هي الأيام التي يرمي فيها الحاج الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى يرمي كل واحدة بسبع صيات متعاقبات يكبر مع كل هصاه الله أكبر ويرميها كل يوم بعد الزوال عباد الله ويا معجر الهجاج ومن رمى قبل الزوال فلا يصح رميه بل رميه باطل وتجب عليه الإعادة في أيام التشريق بعد الزوال فإن انتهت أيام التشريق ولم يعد فإنه يجب عليه دم الجبران عباد الله فقدوتنا وقدوتنا وإمامنا إمام الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزواج قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر بها ورمى بعد ذلك بعد الزواج فهذا فعل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فقد حج معه صلى الله عليه وسلم من المدينة خلق كثير بلغ عددهم مئة وثلاثين ألف صحابي فكلهم يرمون في حجهم في أيام التشريق بعد الزوال فهذا عمل جميع الصحابة بلا استثناء في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ويقول الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله وقد تتبعت هذا يعني الرمي قبل الزوال زمنا طويلا فلم أجد عن صحابي واحد ما يدل على الرمي قبل الزوال لا من قوله ولا من فعله قال الشيخ رحمه الله والصواب أن الرمي قبل الزوال لا يجزئ ولو قال به بعض التابعين قال ولو قال به أبو حنيفة في يوم النفر لماذا قال وهو فاسد ومن ترك ذلك أي رمى قبل الزوال فعليه دم ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحاج يرمي الجمرات الثلاث أيام منها الثلاثة بعد الزوال قال وهذا من العلم العام الذي هذا من العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفا أن سلف عن نبيها صلى الله عليه وسلم ثم ذكر من الأدلة من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم وغيرهم عباد الله فأيام التشريق أيام عيد فهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى وإظهار للفرح والسرور وصلة للأرهام لذا فلا يجوز صيامها تطوعا أو قضاء أو نذرا ويرى جمهور العلماء بطلان صوم اليوم لو وقع في هذه الأيام المنهي عنه روى أبو داود في سننه والترمذي في سننه أيضا من حديث عقبة بن عامر مرفوعا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريد عيدنا أهل الإسلام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 غير مخفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا عباد الله من الذكر المستحب في هذه الأيام ذكر الله تعالى على الأكل والشرب فهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى فيجتمع للمسلمين فيها يعني في هذه الأيام الثلاثة نعيم أبدانهم بالأكل والشرب ونعيم قلوبهم بالذكر والشكر وبذلك تتم النعم وكلما أهدفوا شكرا على على النعمة كان شكرهم نعمة أخرى إلى إلى شكر آخر ولا ينتهي الشكر أبدا ومن تمام شكر الله تعالى عباد الله أن يستعين بها على الطاعات ويجتنب استعمالها في معصية الله وفي الحديث المتقدم أيام التشريف أيام أكل وشرب وذكر الله وإنما يستعان به على ذكر الله تعالى وطاعته وذلك من تمام شكر النعمة وقد أمر الله تعالى في كتابه بالأكل من الطيبات والشكر له قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون عباد الله ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن طاعاته تزيد عباد الله ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن غفرت له الذنوب وليس العيد أيضا لمن لبس الجديد إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد عباد الله أكثروا من الحمد والشكر لله نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وأن يعيننا على شكره وحسن عبادته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka da ke cewa ku ambata Allah cikin kwanaki ƙididdigaggu kaga wazkurun Allah fi ayyamin ma'aduda kwanaki uku ne kacal Ramadana ma ya fi yawa ayyaman ma'aduda a can wata ɗaya ne to ka ga na so ka kare da wuri to ballanta wannan sha ɗaya sha biyu sha uku sun kare ku ambata Allah da yawa a cikin wayannan kwanaki ididdiga ididdigaggu in mun hada su da ayyam ma'lumat to kaga sun zama kwanaki sha uku kenan ranakun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa afsiru fihinna min at tahlili والتكبير والتحميد كيويتا وكذا ما تيغزي ويبعين صلى على كبر بريدو ليني فمن بيغانا بام أبن لما زمان الله يجي كيويتا ذكري كما بايا دوا كذا كوي ناسا آيه لأكا ذكري يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا بيتي قليلا كثيرا أيها الجماعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا ثم سبع وإنهم قالتين فأكثروا فيهن ويويت من التهليل والتكبير والتهميل Allah ke ku ambata Allah cikin kwanaki ku. su ne kwanaki uku faman ta'ajjala fi ne. in ka gaggauta zuwa rana irin ta yau cikin Allah ce fala isma alai wa man ta'akhara kama wanda zai jinkirta zuwa gobe kenan mana da alhazai kenan shi ma fala isma alaihi لمن اتقى babu laifi amma Allah ce ga wanda ya ji tsoron Allah kenan in ka gaggauta a yau ka yi jifan jamarat gaba ɗaya bayan ka yi na jiya ka yi na yau jamara ta ɗaya ta biyu ta uku ka yi a jiya ka yi a yau babu laifi ka bar gina babu laifi ka je maka kai tsawaful ka ta garin makka to amma shi manzon Allah sayyidul anami sallallahu alaihi wasallam ya cika zuwa ranar sha uku ne to kaga kai abinda manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam shi ya ba wai kaga mutane suna tattara daga mina suna dawa maka neman tattara ba ba ce ni kwaikwayo da mutane ba Allah ya ce ni kwaikwayo ne laqad kana lakum fi rasulillah ne abin kwaikwayo to faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara zuwa gobe fala isma alaihi amma duka abin da ake bukata liman ittaba ga mai ji tsoron Allah to sai Allah ya mana umarni gaba ɗaya wattaqullah ku ji tsoron Allah yani bin tisalil awamir wa ijtinabin nawahi ta hanyar biyayya ga Allah da nisantar saban Allah واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تشرون إلى أن ثبتك من ذن الله صلى الله عليه وسلم يجيك وأيام التشريك وإن رانكم ranar sha ɗaya da yau sha biyu da gobe sha uku ayyamu aklin wa shurbin ranaku ne na ci da sha a wannan dama alhamdulillah muna ci muna sha abin da zai rage mana shine na hukun wa zikirillah da kuma ambatan Allah bayan Allah wannan ranaku daga sha ɗaya sha biyu sha uku duk wani alhaji a duniya yake jifan jamara jamara ta ɗaya jamara ta tsakiya da jamratul aqaba da mai ta babbar an jefe ta ranar sallah kama jiya da yau da gobe za a hada su gaba ɗaya bayan Allah zan Allah sallallahu alaihi wasallama yana jifa ne ba'da zawal bayan rana ta yi zawali to malamai suke cewa duk wanda zai jifa kafin rana ta yi zawali fala yasihu ramyuhu jifan shi bai yi ba kuma mu sani jifa yana daga cikin wajibatul hajj in kuma kamar wajibi sai ka yarda. in dai kai jifa kafin da wari jifan ka zai yi ba ya lashe bar ba batilun jifan an yi karfin bin shi kuma wata ibo A da, fi ta shiri. in jiya ka jefa kafin da wari to ka koma yau ka sake in kuma yau ne to ka koma ka sake in ma a yau ɗin ko gobe in kuma ka bari har ayyamu ka shiri suka ƙare baka koma ka sake ba to fa innahu yajibu alaihi dam sai ka yanka alashi sai ka yanka kuma yankan dole dole ne bayan Allah jagoran mu shugaban mu imamul awwalin wal akhirin yayi jifa ne ba'da zawal kamar da Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar nahar ranar idi ya yi jifa tun da safe tun da aka bayan sun yi sallar asuba a nan ta yake kenan na biyu sun tsaya don addu'a na uku sun je sun yi jifa to ka tsaye kan tun da safe za ka yi shi bayan sun yi jifa sun yi yanka bayan yanka sun yi aski sai su tafi maka don tsawafin sai ya raka'a biyu bayan makamu ibrahim ko duk wurin da ya saukaka sannan kuma masu tamattu'i da kuma wanda bai sa'ayi a farko ba za su sake yin sa'ayi wannan aiki ranar goma kenan za su koma su kwana a mina ranar sha ɗaya sha biyu sha uku to rasulullahi sallallahu alaihi sallama ranar goma tun da hansi ya jifa shi kuma ana jifan jamratul aqaba ne kawai ranar goma to amma warama ba da zalika ba da zawa ranar sha ɗaya sha biyu sha uku sai da zawari rasulullah ya fita ya yi jifa wannan shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi sallam wanda yake shine abin kwaikwayo ga kowane musulmi kuma Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana amma ba kowa ba wanda ke fatan Allah da ranar kiyama kuma yake ambatar Allah da yawa shine zai kokarin kwaikwayo da manzo Allah sallallahu alaihi amma abin mamaki za ka samu yanzu alazan tun azuba suke fita jifa yara ittaqillah ka biya makudan kuɗi ka je ka jefa fawo bai yi ba bai yi ba sai zawali yayi ake jifa kuma tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjin bankwana daga Madina sahabi sahabi dubu ɗari da talatin suka fita tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duka sahabban nan kakaf ba wanda ya jifa kafin zawari gaba ɗayan su sai bayan zawari suna lura mai manzan Allah zai yi su yi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ku ɗauki aikin hajjin ku daga gunina domin yana yiwa ba zan sake yin hajji ba bayan wannan sallallahu alaihi wasallam kuma tabbas kenan Allah ya bashi ala rayuwar ta kusa karewa ce to nan ba wani sahabi da suka tawo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi sahabi dubu dari da talatin babu wanda ya jifa qabla zawal to in ma wani ya kwashe ka kace kai jifa qabla zawal je ka sake baka sake ba sana'a har ayyamun shiri suka wuce sai ka yanka sai ka nemo dabbar da za ka yanka a yanka mafakiran makka su share gada da rumu alhamdulillah da wannan dukkan sahabban manzon Allah kakaf kakaf kakaf bilas isla ba za ta wai sai wani sai wani ba a dukkan su gaba daya a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai bayan ma intikalin manzon Allah zuwa rahmar Allah babu wani sahabi ko guda ɗaya da ya yi ma kafin ga wani to kaga kai sai ka je a ƙarshen duniya ka je kana jefawa kablar zawali ta jefa fawul jifan ka bai yi ba jifan ya ɓaci sai ka sake da wannan shek abdulaziz bin abdullahi bin mufti na manzarkatul arabiyya saudiya rahimahullah yake cewa wa qad tatabtu hada wai wannan jifan da ake kafin zawari wanda wasu alhazai suke yi yace ya bibi wannan matsalar zamanan tsawilan shi ma babban malami muftila ya bibi matsalar ya bibiye lokaci mai tsawo ma da ce falam ajid an sahabiyin wahidin ban samu ko sahabi ɗaya a ce ma ya tullu ala rajul qabla zawal ko sahabi daya yace bai samu ba kama ka san ilimi kogi ne me bi kai ka samu yace to na ci gyaran mana ga gurin da na samu to sai ka gaya mana wani linjabi tun da nan ce sahabi ne dole sai da isnadi sai ka karanto mana isnadi biyu kenan aiki na biyu da zan baka kenan sai ka gaya mana a wani littafi sahabi muke magana sahabi wani sahabi ne a wani littafi ina isnadin shi waye inganta shi wallahi sai kanka ya buga sai kanka ya buga kan wannan tambayoyi ba za ka samu ba tunda babban malami ya ce ya dubi wannan matsalar tsawon lokaci bai samu ko sahabi ɗaya ya yi nifa kafin zawali ba kai lamin min wala min fi'lihi ko ba wai zabi yake ya halatta ku yi jifa kafin zawali ba ba samu wannan ko sahabi ya yi jifa kafin zawali ba ba samu ba sai ma da ya rahimahullah wasawabu annar rabiya qabla zawali la yujzi magana mafi inganci in kai jifa kafin zawali bai yi ba kamar a zahar kai sai ka zo ka yi ta karfe goma ya ni na ne. ka san akwai zafin rana to a zahar ka yi ta karfe goma wa zai karba a zahar ka yi ta karfe sha ɗaya wa zai karba portal mai portal to ba a bude ba sai ka ce wai ka cike me ka cike kenan shirme to amma ka duba portal na Allah mutane sai suna su cike shi kuma kafin a ce an bude tsakani da Allah me cike kenan shirme me ka je ka shirme wallahu ta to ne ce walau qala bihi ba'd tabi'i ke sahabbai ne ba sahabin da yake ba kafi me wali. bai yi ba kuma bai ce ai ba to amma samu wani tabi'ai sun ce za a iya yi to ma da ce ko da wani tabi'ai su ma yan kalan ne ba dukansu ba kuma ko da abu hanifa ya faɗa a irin ramin yau shi da za ka bar minane ya halatta kai jifa kafin zawani da sai ce fahuwa fasidun wannan maganar ta ci karo da littafin Allah ta ci karo da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa man taraka zalika fa alaihi damun in ka je kai jifa kafin baka sake ba sai kai yanka haka ma shekul islam ibn taymiya yake cewa rahimahullah shi alhaji yana jifan jamrorin nan guda uku a ayyamu mina wayannan ranakun jiya yau gobe ba'da zawal kuma ce wannan shi ne abin da aka sani wanda magabata suka nakalto shi ko wanda suka zo daga baya suka nakalto daga magabata har zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata kaman hadisin Aisha radiyallahu anha hadisin Abdullahi ibn Abbas hadisin Abdullahi ibn Umar hadisin Jabir da sauran hadisai bayan Allah wayannan ranaku uku da muke cikin su ranaku ne na ini ranaku ne na ci da sha da ambatan Allah da nuna farin ciki da kuma sadar da zumunta tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ranaku ne na ci da sha ba a nijin to da yawa za ka samu masu ƙoƙarin ibada musamman masu yin ayyamun bi sha uku sha hudu sha biyar suna ta tambayoyi yanzu gobe zai iya fara azumi ce a a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce wayannan ranakun ayyamu aslin ranaku ne na ci da kuma kaga mai azumi ya ya ya ya zai ci a wa shurbin ka ci ka sha alhamdulillah sannan ka ka Allah to tunda manzon Allah ne ya hana sallallahu alaihi sallama kuma inda bai hana ba wayan su gobe za su yi azumi to shi kenan Allah zai ka ladan kamar kai kar ma ka daura maka kanka fureja ko da duba kana yi eh to me hana kai ya ah, manzon Allah ya ce a bari to shi ke. kuma kaga tunda zai yi asabar lahadi litinin ba wanda ya hana ka wannan azumi guda uku amma da asabar ne kawai shi na ta nau na sami ce kada ku yi azumin asabar kawai ko in yau jima'a ne kada ku yi azumin jima'a gama tun da e ba rana ɗaya ba ne babu laifi ban da gobe nan sha uku ban da ita a zulhijja ranar azumi ba ranar azumi ba ne sai ka yi hakuri daga sha hudu ka fara sha hudu sha biyar in ka zo ka barci haka Allah zai baka ladan kaman kayi na ranar sha uku ne saboda me manzon Allah ne sallallahu alaihi sallama ya ce ka yi wannan azumin in ba ya zama da tasawuri ba a yi ko na ramuwa ba za ka yi ba ko ba kance ma ba za ka yi shi ba a wannan ranakun ayyamun tashrik ayyamun aklin wa shurbin wa zikrillah da wanda ya zo a cikin hadisin ubbatu na amir yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yawmu arafa wa yawmu nahar wa ayyamut tashrik iduna ahlul islam wannan idin mu ne mu musulmai to kaga kenan idin ya fara tun daga ranar arafa to amma idin da arafa musamman da su can suka tsaye a arafa mu a nan ranar arafa mustahabbi ne mai azumi su kuma ka ce a ku sha abin sha ku ci abinci don ku samu ƙarfin addu'a Gudanar alhazari sun yi ƙoƙari sosai wajen addu'o'i mu kuma a an bar mu da maganar jimabir tattasai albasa shambo to kadan dai wannan shine rabon ka arafa wallahi kaya tsara. me dimbin yawa wannan ranaku ne na ci da sha ba ranaku ba ne na azumi bayan Allah idan mun ci mun sha sai mu ta godiya ga Allah daga cikin sigan godiya alhamdulillahi alladhi at'amani hada wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa ranaku ne na godiya da yawa zaka gode wa Allah alhamdulillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مطفي ولا مودع ولا مستغلا عنه ربنا رسول الله ينلوكي قالك اللي جاء بيتي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه wace irin addu'ar da muke muka dago daga rukuwai hamdan kafiran tayyiban mubarakan yanzu ka shigar da mai alhamdulillah ya farko yanzu ka ce alhamdulillah hamdan kabiran tayyiban mubarakan fi ta koma addu'ar du'a ul istifta ke Allahu akbar sai alhamdulillah hamdan kabiran tayyiban mubarakan fi to ka kara gaba kuma ghaira mafiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana ta koma addu'ar abinci ke to lallai bayan Allah mai yawaita godiya ga Allah kuma Allah ya ce mana la'in shakartum la'azidan lakum duk da cewa abubuwa sun yi tsada amma Allah bai hana mu bai alhamdulillah nama dai an ce alhamdulillah kamar a jiya wani kawai nama yake ta ci alhamdulillah kada talaka bawan Allah a tun da safe haddare kawai nama nama ba kwallon shinkafa ne ne to kada sai a ta godiya godiya alhamdulillah hamdan kabiran tayyiban mubarakan fi ga ni'imar sifafi da Allah ya mana kai ko tsoho ne gode wa Allah alhamdulillah alladhi kazani hada tauba ballan ka in sabo ne kuma da yawan mun talakawa ai na inji karama shi muka boye ko wani suka yi sababbi za su da yawa sai je ba sai kuce 5% amma kusan 90 something percent ko 95 wanda muka yi ne da wancan to kada sabo ne har yanzu. sai mu mai addu'ar sabo Allahumma lakal hamd saka godiya kan godiya ha su ala a can zuwa ranar idi kenan lokacin kafin ciki ban jamara suna ta talbiya ne labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik إن الحمد كاتبوديا والنعمة لك والملك لا شريك لك فإذا شنو وانا كوانكي أنا جريت كبر بني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر فهمي ولله الحمد وما أنا أنا لا بليكو ولله الحمد بوديا كاتب الله musamman tun daga rana arafa kabarbar da suka sauya salo sai aka koma bayan salloli ko aka kara ke banda mutlak sai aka koma kuma aka kara da muƙayyar muƙayyar shi ne ce bayan sallah duƙufa yanzu bayan sallah ne ya kamata ne Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد to kaga godiya kan godiya don nan a wayar ranakun za mu ci za mu sha kuma za mu yi ambatan Allah to kaga musulmai nimomi sun haɗu musu ke zangan cikin mu zai kwari alhamdulillah ka ci nama alhamdulillah ka ci abinci alhamdulillah wani talakan fa yanzu to da naman da ya ci jiya da wani bai da samu ya kalace yau to sai wata shekara ba billahi alladhi la ilaha illa kuma da yawan su ba ba ƴan kaɗan ba fa ba ƴan kaɗan ba to kaza alhamdulillah jikinmu ya samu ni'ima alhamdulillah to sannan kuma zuciyarmu ita ma ta samu ni'ima ta hanyar ambatan Allah da yawan godiya ga Allah kaga ni'ima ta cika ke mun ci mun sha alhamdulillah jiki yayi kwari sannan kuma mun ambata Allah shine ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shirbin wa zikrillah kama mu amurmu ayyamu tashrik ayyamu aklin na'am ya rasulullah wa shirbin na'am ya rasulullah kama mu amurmu wa yawan sallah da gantalin sallah a to ana gantalin ana kabarbari mana ana tafiya ana kabarbari الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد yana daga cikin cikin nima bayan Allah mu nemi taimakon Allah da nimomin da ya mana akan biyayya gare shi sannan kuma abu na biyu mu nisanci saban Allah kamar da idin namu wallahu musta'an kamar yana cikin ne da saban Allah yanzu yaro nawa ya yi kaza? askin da manzan Allah ya hana kuma shi ne na rasulu mai takama da manzan Allah manzan Allah kuma ya hana yaro nawa ya shafa bakin abu a kan shi yaro nawa za ka zai zane a kan shi ke suna ce mana suna ce ma wannan layi mai jihar na malayi san bala'i kuma shi yana farin ciki da mai idin manzan Allah sai mata ko ga sanan bila adadin mutabarrija kuma wai bisa idin wa manzan Allah manzan Allah da aka saukar mai da ya ayyuhan nabiyyu قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن to sai abin kuma ya koma tabarruji wallahu yusa to lallan jama'a mu yi godiya ga Allah domin haka Allah yake so ya yi hallabi na amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum kuma gashi muna kan shi alhamdulillah sai sai washkuru lillah kaga an ci sai mai godiya kama ya kasuwa ce wallahi kasuwa ba daɗi sai kai kana da hankali kuwa ya kasuwa kasuwa ta babbake ya gari gari ya cuta ai mun gani a nan garin ko gari ya ci wuta yana cin wuta kuwa so maybe bakin wayansu ka duka dankareriyar kasuwa ta zama kufari ba komai maybe bakin mu bakin mu ba mu yi alhamdulillah ala kulli halin ba yau ta ga shi in dai ba za mu iya wancan ba to mu ci gaba da cewa gari ya cuta gari ya bambace gari ya soye to jiki magayi yashkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun bayan Allah shi gaba da kabarbari zuwa gobe kabarbari za su isiya kafin su isiya ya kamata mu yawaita su Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd taqabbal Allahu minna wa minkum Allah bai jima da kaka ya maimaita mana ya karba mana akwai janaza da za a yi bi ibn Allah babban masallaci jiya an yi rasuwa gidan yau ma ga shi an maimaita to Allah mai jima da kuka gafarta musulmai mazan su da matan su Allah mai jima da kuka dace da mu fi da akhira Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله